اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم waɗanda suka siffantu da yin ɓarna a bayan ƙasa da yanke zumunci su ne waɗanda Allah ya nisanta su daga barin rahamarsa kuma ya kurmutar da su da jinsu daga jin gaskiya ji na karɓa da miƙa wuya ya kuma makarantar da ganinsu daga ganin gaskiya na ɗaukar izina